Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Wannan shekarar Nijar ta dauki niyyar daukar malaman makaranta a firamare da sakandare da kuma cikin makarantun koyar da aikin hannu da fasaha kungiyar Sina ta yi maraba ta da mataki amma ta da kiran gwamnati ta kara adadin. Ƙungiyar matasa 'yan sa kai domin kare muhalli ta shirya wani taro kan wadda kai bisa kula da tashashen hankali da kuma rigakafin rigingimu da ke da nasaba da albarkatun muhalli. A cikin shirmu na musamman shugaban ƙungiyar jami'an shari'a na ise ya yi bayani kan takardun shaida na tuhuma. to da la yanzu galabar naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Bazum ya fara wani rangadan aiki a yau Litinin na kwanaki uku a yankin Tawa da yake magana gaban al'umma a zuwansa shugaba Bazum ya bayyana cewa ya zo ne domin tattauna matsalolin ƙasa. Bayan tarbon nasa shugaban ƙasa ya je tiliya ta jirgin sama yanki mai iyaka da Mali yankin da yake fama da har-haren ƙungiyoyin ta'addanci a cewar kamfanin dallancin labarai na ƙasa ANP. Umaru Ide shine sabon sarkin Gaya da aka zaba a ranar 15 ga watan Janairu gaban hukumin jihar Gaya da kuma na dusu ya yi gaji Yakubu Sudangi da ya rasu a ranar 23 ga watan Mayun shekara ta 2020. Umaru Ide bayan zaben nasa ya kira ga sauran 'yan takara da su yi aiki tare domin ci gaban yankin a cikin rahoton Fadal Alu. Mun gode wa duka waɗanda suka zo suka yi zaɓe lafiya aka karasa lafiya. Allah ya biya su wanda suka zo Allah ya mai da kowa gidansu lafiya. Zaɓen ya gudana namun lafiya waɗanda suka yi takara duka 'yan uwana ne. Muna roƙon su zo mu haɗa kawunan mu yi aiki tare. Na gode wa Allah na gode wa jama'a ban tsammani zan ga irin wannan ranar ba a yau Allah ya nuna mu waɗanda muka yi takara ba su samu ba Allah ya ba su haƙuri kuma sun yi abin yabawa tunda sun zo ma suka yi min barka ya yi min daɗi sosai muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya ga ƙasar mu Nijar saboda ƙasar Nijar ba bambanci sai fatan ƙoshin lafiya. Nijar wasu da fai da fai ga kowace ranar hudu ga watan janairun kowace shekara ta duniya take bikin ranar bakaken wato mara gani na brai domin sanin yaya ɗalibai da kuma malamai suke tafiya tare da waɗannan baƙaƙe wajen karatu makafi abokin aikin mu olivier asigobavi ya je makarantar soli abdurrahman da ke yamai inda ya hiranta da dandakwai hamidu ya masa ƙarin bayani kan wannan bakake na brai A kwarewar da na samu cikin ba da ilimantarwar karatun babbaƙuna marasa gani birayi, an samu ci gaba sosai sosai ma a cikin wannan ilimantarwar saboda tun somawa ta a nan shekara 2002 lalle a can da komi ana yi dai ne haka kama kama game da ci gaban kimiyya a duniya sai aka lura da shafin da ya zamanto na wanga zamani an samu canji don ko an ƙirƙiro sabbin na'urorin da ke ba da damar cikin lokaci a ba da wannan karantarsuwar ta birai kuma akwai na'urar buga babbakun eh hakika ana samun ta a nan don ko da ita ce kan lokaci ake biyan buƙatar yaran ta fuskar littattafansu ya zan na fari ne da baki ko mai kala wannan ya ba da damar cimma wanga ci gaban da aka samu. Ça qui a permis quand même euh, cette évolution là. 'Yan makaranta biyu ne aka ɗauka wannan shekara a makarantun da ke da matsalar gani ta jihar birnin Kwanne yankin Tawa a tun koma makaranta a cikin watan Oktoban shekara ta 2021. Daraktan makarantar ya bayyana dalilan zaɓin iyaye tura ɗiyansu yin bara. Nasiru Jibo, daraktan makarantar a cikin rahoton Asman Musa Arzika. har yanzu dai masalan na akwai alhali ko yaran makahin akwai su mun kwatanta musu mun kake kaman su makahin bambancin su da wadanga masu ido su ana iya dauka yaro hal ma mai shekara goma ana dauka shi sai ba ma a ce ma sai shekara bakwai ba abun nan a'a hal mai goma ana dauka shi sai amma duk da haka nan yanzu in an ka diba sai yi makaho biyu na da gare mu da mace da namiji mun gane dai kaman mutane sun yi da so dai suna tura su wurin baran nan shine da babban masala lokaci masu wuce ba in mun ka sami su yanzu muna saboda kun gani kamar sai yanzu mutum biyu na akwai su mana makahi eh kwarin guda dai an ka samu harkan shekara mun samu mutum guda da baya mun ka samu karin guda shi ma gudan da an ka samu shi shi ma dai wani ne da ake wata ekol to wani yaro ne da an ka gane yana da masalan gani bai ya gani dole aka kawo shi inda muke ta mutsakan batun ilimi inda gwamnatin Nijar ta shirya ɗaukar malaman makaranta a firamare da sakandare da kuma makarantun kwar da aikin hannu da fasaha a wannan shekara. A bangaren ƙungiyar malaman makaranta ta sina sebe wannan mataki na gwamnati abin yabo ne, amma duk da haka a ƙara adadin malaman makaranta. Sherif Isuf sakataren farko na sina sebe a cikin rahoton Nafisa a Adamu Sirfo. Primer muke da yawa sosai. To na aka ce za a yi ɗauka dubu biyar da 214 wa'annan malaman makarantun da suka hauda mu shekara 45 saboda me ake sa a ta nan ɗaukar nasu saboda ko suke kai wurin yin ritaya su ci unguwanin da doka ta tana da to kuma yan yi muna bayanin ɗaukar mutum 6,500 wannan abin da gwamnati ya niya ne mu ma muna da namu dubarori da muke so mu ba gwamnati saboda a cimma gurin da duka mu duka muka sama mu san muke a ɗauka ta musamman doka mai kauri wadda za a iya idawa da wannan haraka contractual delegation tun da gwamnati gurin shi ce kenan mu hauda ma malaman makarantu yan kwantarage wajen mutum kusan dubu saba'in da wani abu to kenan bai dace ba a ce za a iya ɗaukar dubu shidda shidda in dubu shidda shidda za a iya ɗauka to ba mu san kowane lokaci ba za a iya da wancan kuma ya dace a ida shi saboda education national ta samu ta cimma burin da take kwarare don ta ci gaba Ƙungiyar 'yan sa-kai domin kare muhalli GVA ta shirya wani taro a ranar Juma'a ya mai bisa taken wadda kai bisa kula da tashashen hankali da rigakafin rikigimbu da ke da nasaba da albarkatun muhalli yankin Sahel na fama a da son yanayi da kuma rashin tsaro abubuwa biyu da ke rura tashin hankali musamman tsakanin manoma da makiyaya Zabairu Muhammad na ƙungiyar a cikin rahoton Muktar Hamadu. yau abin da muka ɗauka shine bancin kwamfli tsakanin kama ƙasa haka kuma dai kwamfli tsakanin canjin yanayi da cike yau canjin yanayi ya kawo matsaloli da yawa bisa kayanmu na yau da kullum bancin shi kuma mun ɗauko wani zancen tsakanin makiyaya da manoma wannan kusan shi na tashin hankali na hwarin nijar da ba a san wani abu in ba shi ba yau akwai matasa kasan kuma nan ga kungiyar tamu ta matasa ce tun da sai da muka kawo su nan ga an ka hoshe musu baki a bisa yaya ne ake yi in akwai konfli yaya ne ya kamata an da kamata a tahi yaya ne ya kamata ba sai an doki ba bindigogi ba ba sai an doki ba addan ne ba a kashe juna ba a'a Cikin tsarin rufe mahaƙar karfen Iranian Arlite wani haɗarin aiki ya janyo mutuwar ma'aikata biyu a ranar 15 ga watan Janairu a wurin aikin da haɗarin ya afku wakilinmu Usman Umaru ya hira da Basiru Babale daraktan Kominaka bisa dalilan wannan haɗari. Wani ƙarfi ne da ake ce matremi ana cikin aiki na sabke izin ya faɗo sai ya faɗa mutane. lalle an samu rasuwar rayuka har mutum biyu kuma an samu wasu wanda suka ji kata sun ji ciwo wanda suka ji ciwon a yanda masanin likita sai kwatanta akwai sauƙi sosai insha Allah za su tsira da su a cikin su akwai wanda ba 'yan Nijar ba tunda entreprise biyu ce suke aikin harkar sabke izin cikin wanda suka rasu guda ɗan Nijar ne guda ba ɗan Nijar ba ne cikin wanda suka jirkatan ma akwai guda ba ɗan nijar ba ne Shekaru uku bayan kafuwar kungiyar masu tsara fina-finai da harkokin Silima Ampak eh, ta yi taronta na farko a ranar Asabar 15 ga watan Janairu a Yamai. Alhaji Muhammad El Kabir shine sabon shugaban kungiyar ya bayyana aikin da ke gabansa a cikin rahoton Samira Rafi. Abin da kuke jira gare ni haƙiƙa kaya ne kuka azamin masu yauni. Kun ɗauke ni shugaban sabuwar ƙungiya da ke fuskantar matsaloli da dama. Kenan koko farko ita ce za mu yi fafutukar neman takardar izinin girkin kungiyar. Kanan a diba shimfiɗar ayyukan da za a yi. A gani na ta wannan fuskar abun somawa da farko shine tsarar da ba da horo zuwa ga masu naɗawa. Don a gani na da dama sun tsunduma ne saboda sha'awa kawai. Abin da kake so tsunduma ce za ka yi ciki ko da baka da kwaraya to amma ana son don son samu ne ka samu masaniya a kai yadda ya kamata domin ƙara ingantar da aikin naka don haka abin farko zan soma ne da gidajen sarrafawa masu naɗawar kansu a basu horo a jimince dai duk masu ruwa tsaki ga sarrafawar sinima Tsohon shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya rasu jiya Lahadi a gidansa da ke birnin Bamako a lokacin da yake da shekaru 76 a cewar labarin AFP bayan an zaɓe shi a cikin watan Satumban shekara ta 2013. Shugaba Ibeka an masa jin mulki a watan Agustan shekara ta 2020. Ibrahim Bubakar Keta ya riƙe kujerun ministoci bayan faɗuwarsa a zaɓen shugaban ƙasa a shekara ta 2002 an zaɓe shi shugaba a ƙasa a shekara ta 2013 kuma an sake zaɓensa a shekara ta 2018 gaban Sumaila Sise. To sai rahoton mu na musamman duk wani mutumin da wani matakin kotu ya shafa dole a sanar da shi a cikin wani wa'adi da doka ta tsaida kuma ta hanyar malamin juju wannan kuma domin baiwa mutumin damar ɗaukaka ƙara idan yana bukata idan ba a samu damar kai ga mutumin ba bisa wasu dalilai yana da muhimmanci a sanar da matakin jujun ga ma'aikatar magajin garin ƙaramar hukumar da mutumin yake rayuwa juju abubakar abdullahi Shalare shugaban kungiyar jami'an shari'a na ise ya yi ƙarin haske a cikin rahoton Bilkisu Hamidu. A cikin al'amuran shari'a, mai tunatarwa ko shaidar tugumar wani laifi ke nufi. Aiwatawar share fage ta musamman ce da jami'in shari'a Isiyo da Justice kadai ke da hurumin iyawar zartarwarsa, wato wata fuska ce ta share fage kan wani kes na shari'a. Daga nan ne ake shaidawa mutum da cewar ga matsalar da yake fuskanta kuma a nemi mafita kamin a je gaban juju mai shari'a. Kamar kiran takanas na kashedi batun haya bashi. Akwai kuma wata fuska da ta shafi matakin shari'a wanda an dai ba a shaidawa mutum ba to babu batun. Mi doka ta tana da saman shaidar tugumar wani laifi. Doka ta ce kat duk mutunan da aka ɗau matakin shari'a kansa ya kamata a shaida mushi. musamman ta hanyar jami'in shari'a ishe da justice da cewar ga matakin da shari'a ta aza a kansa mai bayyana mushi abin da jujun shari'a ya faɗa a kansa wadda an ba da ita ba baya da tilashi kenan a wajabce sai an shaida wa mutum matakin da shari'a ta yanke. A fagen shari'a, wanne irin laifuka ne shaidar tuguma ta shafa? Abin da ke da mahimmanci sosai-sosai shine shawarar da shari'a ta yi an juju ya tsayar da matakin. akwai wa'adi na kwana goma sha biyar akwai na wata guda wanda a tsawonsa jami'in rawaita doka ya tana da wata hanya ga mutunan da hukuncin shari'a ya hau kansa zai iya ɗaukaka ƙara samun ɗaukaka ƙara ko ala dole sai da takardar shaidawa sai an bayyana ma mutum hukuncin an ba haka ba hukuncin shari'ar hau kanka menene tasirin shaidar tugumar wani laifi zai ba ku damar ajiye ɗaukar ƙara ko kuma an kuna da wata tambaya domin ku biya wadda jami'in shari'a ishe da justice ke karɓowa daga jujun shari'a bayan shaidawar nan ma kuna iya nuna adawa a kai bisa ka'ida ne yanci ne na mai kariya yanci ne ma da kundin tsarin mulkin ƙasa ya zayyana yana da mahimmanci sosai saboda an yi shari'a don akwai shari'a da ake ba tare da halarta ba an neme ku ba a gan ku ba watakil kun sauya adireshi ko lambar waya ba a same ku ba an ya kai inda an kasa samun ganin ku ana shaidawa meri ko inda kuke rayuwa hakan ya zama tamkar an shaida muku matakin ne wannan yana da muhimmanci To yana ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Sido Kalangu. Yanzu barin barku da Hadiza Hassan Sidiku wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sana a huta lafiya. hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. domin cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.